a cewar metar illo mai nasara lauyan da ke kare bangaren abdulabo tun daga wannan lokaci bakin alkalami ya bushe an yi ta ta kare duk wani irin kwaramne da za a faɗi duk kususancin da za a aikawa ta waya ne ta takarda ne ka ce na ce na banza da wuri gaskiya abin ko ya ma mutanen mu daɗi ko kai ya musu a koma aikon grai har yau dai ko an ki ko an so abdullabo mai daji a lambai ari ibrahim mudi muhammad da sauransu da wanda ke tare su su suka yi rinjaye kan sai dai sarhama a bangaren muhammad usman dai batun sakamakon shari'ar da aka yi a jiya ya kasu gida biyu domin su a cewar su wani kauli na kotun ya ba su gaskiya malam nurdin muhammad shine shugaban matasan jam'iyyar sai dai sarhama a bangaren da ke goyon bayan muhammad usman ainihin wannan shari'a ita ce wadda su suke ta surutu a kai ta 43 ce amma akwai ainihin wadda ta hito ta 47 ka san cewa akwai dokoki a cikin dokokin sai dai sarama waɗanda suke idan kai laifi sukan buge ka to idan aka kore ka ko kuma aka rataye ka baka da izinin ka kai jam'iyya kara ko kai takara da sunan jam'iyya ko kuma kai waɗansu abubuwa kamar yadda aka sani cewa wanda suke baka dama a cikin jam'iyyar kai wato su ne aka baku gaskiya eh su ne aka bamu gaskiya akan su idan ana tuni da wani rikici mai zafin gaskiya kunno kai ne a cikin jam'iyyar sai da Israma tun a jajibirin zaben fudda gwani na shugabancin kasa da aka yi a shekarun 2011 inda jam'iyyar ta tsage gida biyu bangaren Abdulabo da wasu mukarabansa na goyon bayan ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya Alhaji Muhammadu Isufu shugaban ƙasa na yanzu a yayin da bangare ɗaya da ke hannun Alhaji Muhammad Usman tsohon shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar suka yanke hukuncin bin ɗan takarar jam'iyyar MNSD Nasara Alhaji Saini Umaru wanda ya sha kaye a zaben shugaban ƙasa da aka yi a ranar 12 ga watan maris na shekarun 2011 inda tun daga lokacin muhammadu isufu ya zama shugaban ƙasa.